الحمد لله الذي حذرنا من دار الخوف وأمرنا بالاقتدار من البعث والنشور أحمده سبحانه وهو الغفور الشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبشر النذير والسراج المسير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشريع ومن تبعهم بإنسان إلى يوم ثلاث الناس إلى الجنة والسعيد معشر المسلمين الكرام أما بعد معشر المسلمين الكرام أوصي ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته عباد الله فما قلت في فما الذي من أيام من القرائن التي دخلنا فيها هذا هذا العام الهجري الجديد فاقتدته هذا العام الجديد بنية صالحة وارث بنية صالح الأعمال وتنافس فيه بما يقربكم إلى الله ورسوله من الأقوال والأفعال وهدوا ما يبعدكم عن الله ورسوله من الأقوال من أقوال أو أو أفعال عباد الله فكثير من اليوم قد صارت الدنيا أكبر همهم انتهى أملهم أقلوا أعمارهم وشغلوا أوقاتهم وأبلوا أجسامهم بجنبها يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون من الناس كتابهم في بقرة موجهون ما يأتيهم من كل يوم مهلة إلا الجنة وهم الأبواب لا تمر الآخرة لهم على بعض ولم يتفقهوا فيها فيما أمامهم من الأهوال كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السبيل أعظم الله وإياكم فعلوا وإياكم بما في السنه إنه تعالى قريب مجيب من الله لي ولكم في ذنب واستغفر لي وهو الغفور الرحيم godiya ta tabbata da Allah wanda ya karkatar da mu da mutuwa da gidan mutuwa ya umarce mu da tanadi da ranar hisabi ina gode masa karfin da ya tabbata shi ne yau fara mai gode wa aikin mu ina shaidawa babu bauta da hakan cancantar bautar su Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba shi da hakkin tarihi mulki kaɗai gare shi da godiya ta shi shi ne cikakken iko kan dukkanin komai ina shaida Muhammad bawan Allah ne na Allah min al'ushi mai gargaɗi da kula da kai ira da Allah tabbatar da shi da ara da sabansa dan su ba aboki himma da za su gantsu wajen jiya da Allah da duk wani kuma yin shi da imani haka ga ranar da mutane za su tafi shi. wani bangaren aljanna wani bangaren kuma a wuta suna kare mu da shi da kuma musulmi malamai sun ce hikimar sun shekara ta tsari kowace su ko da mai lafiya ba murna ake ba a matsayin ka na ne misali za ka wa kanka Ka ga matsalolin ka da ka shiga tsakaninka da Allah da Annabi a shekarar a da fuskan rage na shekarar da sado kuma sai ka kwari jihar. in ka samu kai daidai abin da ka fuskanta na shekarar ne kama sai ka kokarin fatan Allah tabbatar da kai a kai haɗe zuwa abin da ya zama kana rayuwa shi ne hikima ta sa ake tsari a shekara don haka yau mun yi tsari mun wa kan mun tsari a na ce yanzu ko za ku tafi shekara sai ka ce a kaɗai a nuna maka duniya da kake yi ido a kan ka gudanar da shi kar ka wuce ta a kan ka gani a suna rana ta mara gudu ke bayan Allah mutum masu daraja farko na kai na wasiya cikin tsoron Allah ni masa da sannan ne ke bayan Allah dan kwanika ne kadan suka shige a wannan shekara za ka ku buɗe sabuwar shekara ta musulunci ko ta musulunci da kyawun ne ku fatan yin ayyuka na kwarai a cikin ta yi rubuci wajen abin da zai fuka sabuwar Allah da manzansa a cikin ta ku kokari ku shaiduwar abin da zai nisanta ku da Allah da manzansa ko a magana ko aiki a wannan shekara bayan Allah yawancinmu a zamanin yau duniya ce filmar mu. da yau muna ƙoƙarin burin abin da ba za mu ta muna rayuwar rayuwarmu a abin da ya shafi duniya muna shakarta da lokacinmu a abin da ya shafi duniya da yawan mu suna wahal da su wajen ƙoƙarin tara duniya suna gina abin da ba za su iya shiga ba suna tara abin da ba za su ci ba Allah ta'ala ya ce ki karaba da nasu hisabu fi ghaflatin wa rahim hisabu mutane yi gab su kuma suna cin gafara suna kokarin ci gaba da fujirwa abin da Allah ya ce ga kuma gab abu yake ma ya akini min zikirin rabbuhu da kullin nafsan abu ba wani abu da zai zo na bayani daga alqur'ani ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji garo da kullu za ku amma kuma za su ga da shagala fata ku da shi ka ta ji da shi ba sa ba ba kira kula da ya kamata yasa mutane ba za su tunanin abin da yake gaban su tashi hankali ba ko ba kwa jin abin da Allah ke ya yi wa nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatid dunya ya ku mutane alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku yarda wannan rayuwar duniya ta wuce wala na billahi al haka me hutawa shi kan ku yarda ku yaba ku Allah inna kuma lakum aduwwun fattakhidhu aduwa shaytan ke kuke gani makin ne kuma Allah ke ku dauke shi kacce maki shi abin da yake kira jama'a su zuwa shiga wuta burin tafiya za ka kiyaye shi ya kai dan wannan shi kana tuna wani kuwa kana tuna danne aka hada ka kana tuna saboda ya aka halitta ka kana tuna ina kuke ina za ka kana tuna shi wani ɗayan shi shi ina ne matabbacin ka cikin gidajen nan in ma tuna wani na rasa ka san tuna za ka kwaje shin kana aikata abin da zai kare jikinka daga wuta wutar da Allah ya ce duwatsu da mutane ne makamashinsa mutane wutar da Allah ya ce mala'iku da suke kula da masu kaushin zuciya ne su da san wani abu ba azaba ba kana kokarin ka aikata abin da za ka kare jikinka daga wannan azaba ka sani dan uwana musulmi annabin ka sallallahu alaihi wasallam in wani zai su kake biyarka ga nasiha da haka yace ya baka labari duniyan nan da kake ganin ta da ta yi daidai da fuskar sauro wallahi Allah ba zai baka ta ita yace a gaya maka musulmi duniyan nan da kake damu kake bata kanka a cikin lokacin ka a cikin ta har kake gaba da da al'umma wasu al'umma a cikin ta ita da ta yi daidai da mushen akuya ba ta daidai da mushen afiya ita misalin duniyar nan kamar misalin mutum ne ya ce isa an yatsa kwata kwata duk duniyar ba ta fi abin da yake abin da ya ɗauko a ɗan yatsa ba ce a gaya maka duniyar nan ka kwantar da hankali ga matsayin ka ne za ba kun kuci aljanna ta baki in kana so ka ji daɗi ka sai ka bar imani Allah yake a gaya wa bawa ka zamo a duniyar nan tamkar bako in bako zai gari ƙara rewa ake bai san ko ba san shi ba za a tasa ƙara rewa ake to ka zama a duniya ƙarare ce ka zama kamar mai tsallaka hanya ne za ka tsallaka hanya ga 'yan bude sun kallo to haka za ka wa duniya wajen ƙoƙarin rabuwa da ita karfi da ita yake ka rika hasken da kanka cikin waɗanda suke sun gudu ka ce shekarar a satin nan ko a watan nan wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu ka ba ta kanka na iya lissafin ka amma tara yanda maraya kai ka tuskila na kasar ba ka ganin cewa da ta ɗauke mu ɗaya bayan ɗaya tana rikar da na ƙarshen mu da na farkon mu ana kai ka shi kenan nan kasar da waɗanda suka gabata ko da sun kai shekara kai ko da wuni mutuwa tana muna raka wannan in je kai suna ganin mutane ɗan uwan mu burjigga suna a kwance kana suna wannan annabin sallallahu alaihi wasallam yake a gaya maka in kawai kai kakai tsamanin za ka yi in kai yamma kakkai tsamanin za ka wayi gari kai yace a gaya maka wadata ba ba wa ita ce wadata zuciya ba wadata zuciya ba wadata zuciya ba wadata zuciya ba yace a gaya maka wanda duk duniya ta rufe masa ido jikinsa wahalhalinsa kai kawarsa kullum a duniya ko a noma ko a aiki ko a siyasa ko a kone ko a kasuwanci ko a rashin duniya kawai sa gaban tara suke cewa gaya mai wannan duk wanda ya zama haka sai an sa talauci a gabansa kullum abin da mutane an kalli da talauci ko da ya tsara cikin duniyar nan sun duniya sai ya kowa wahala a duniya sai ya kowa son wadata kuma sai Allah ya tarwata lamarinsa kuma ba dai za a bashi duniya ba sai iya wanda aka rubuta masa man kare yuzul ajirat ajalla da dunya ma da sha'ul man duk wanda yake nufin duniya da aikinsa to za mu bashi abin da muka so shi ma sun mun ga dama mun san shi wani damuwa duk yadda kake da dajewa kan duniya ba kai tabbade sai in an ga dama a ba kuma an tashi baka abin da aka ga dama za a baka za ka yi hankali hutu kyamatar wannan duniya yake a gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin nan naka ne rahama ya san ka da rahama a gaya maka kyamatar wannan duniya shi ke kawo hutun zuciya shi ke kawo hutun zuciya. yace a gaya maka kwaɗayin wannan shi ne haifar da bakin ciki da tashin hankali ya kusa da yawa namu shi abinda Allah ta'ala ya ba ku tara muku na duniyar nan da abinda Allah ya tara muku na wadata da abinda Allah ya tara muku na mulki da abinda ya tara muku na sauƙewar hajja sauƙin hanyoyin rayuwa dukkan su Allah zai zarge ku fitina bala'i ne a gaba inna ma amwalukum wa auladukum fitna duk wannan kuskure duk wani abu da muke gani da ƴaƴan da muke gani ta tuna ne sallahu alaihi wa sallam kuma Allah a gare shi ya ga mu girma wani baya mutuwa sai Allah me yasa kuke cikin rayuwar duniya a kan abin da yake na gurbin Allah da manzon Allah me yasa ku shi dukiyoyi da tiya da sauran abubuwa na mulki da abubuwa na duniya suke shagaltar da ku daga barin suna Allah da barin suna Allah da'a da barin suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi da suna amanu la tu'tu amwalukum wala su an da ku ne masu imani Allah yake a gaya mu kada ku yarda dukiyoyin na da duk abin da kuke gani na duniya na da jiyan ku kasu da ba ku da zikrin Allah wa man fa'ala zalika fa ulaka hum Allah yake a gaya mu duk wanda ya yadda waɗannan abubuwan da zuwa ya ɗauki hankali sai raba shi da Allah da manzansa to masu yin haka su ne ta kuma ta fara duniya da lafiya duk yadda ka kai da tsawon rayuwa ko kai da tsaro abubuwa kan kwana musulmi za ka tafi kaba wani wannan abu da yake hannunka zai kare ba abin da zai rage maka sai aikinka kar ka mace ka zo wannan duniya huncinka tsirara kuma wanda haka za ka koma daga wannan duniya ba ka da komai amma sai aikin mutum Irara ka zo duniya ba ka da komai amma za ka fi irara za ka tafi amma kuma za ka da aikin in ma aikin kwarai ko in ma aikin barna Irara wanda kama cikin na furada كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم Allah ya ce za ku zo mana ranar alkiyama kai bayan ɗaya kowa ɗaya ɗaya ɗinsa kamar yadda muka halatta ku yadda ka zo duniya tsirara haka za ka tashi ranar alkiyama har ta lokon nan kace da aka maka ta mai kun ci ka za ka tashi ba ka takalmi tsirara su jijjar haihuwa uwa lokon masu ya mai Allah ya ce za ku ba duk abin da muka ba ku na wadatar duniya sam sai aiki kawai ba ka tuna wannan abuwa ya ka ɗan wani kana jikin ma kana tafiya akan wannan duniya tafiya ka a wannan duniya tafiya ce fa zuwa lafiya kuma an baka dama dan ka guduri irin na mai wannan matafi ke shi ne amfani raya shi ne amfani ba ka imani shi ne amfani yi maka wa'azi shi ne amfani kai da kai duk dan ka shirya ka zo tafiya kake za ka wurin sai ake kira da kai tsaya ga abin da zai kara maka tsaya ga abin da zai kara maka irin wannan fa'akar kana matsayin matafiyi ne ka yada zango a kasuwa don ka kara guzurin tafiya ka sani ba ka da komai wannan duniya in ba abin da Allah ya kai guzurin ku da lahira duk wani abu da kake gari ba na ka ba aikin banza ne dan uwa na musulmi ka sani halalcin wannan duniya halalcin da ka samu halaliyarka halaliyarka halal malak da ka samu sai an mafi sai gobe kiyama sai kake da su haram gumin ka halal har ga Allah har al'arshin Allah halakin ka ne sai maka sabu da gobe kiyama ina da haramun da ka samu bai tsammanin ka haram ita su sani rayuwar nan duniya tafiya ce mai gab da mai sauri wannan na bin wannan zuwa lafiya jama'a ɗaiɗai eh, eh, kula tafiya da yawa jama'a na tafiya iyaye na tafiya irin masu mulki na tafiya talaka na tafiya ta na tafiya wanda ba su da kuɗi suna tafiya malamai na tafiya jahilai na tafiya muminai na tafiya kafirai na tafiya fajirai na tafiya na tafiya manazartan bayi suna tafiya dukkan za su fi zuwa lashira za a je su a wani mai suna wani shi kaba duka za a je su a wani mai suna kaba har zuwa ranar da za a yi busa kaho za su fito yau mai hamsin min al-ajdad sira'an ka yi kashiya kan annahum ila nusurin kubur billa absaruhum tahaqqu billah zalika da ladhi kanu to da gaggawa suna sauri kowa zai tashi a guje yana sauri kowa ganin su ya kaskanta kowa ganin ya kifi kifi da ƙarfe gari kaskanci ya zuba kowa da ce wannan shi ne wani da muke gaya muku muka ce kowa ya tara duk alkhairi saboda wannan ɗan wana sani da Allah bari maka wata wasiya da wani malami ya yi wa yi maka fita amma ta fi garwa ba da su yabal adama wanda ta wanda da ka umu ka yabal wanda da ka umu ka yabal adama bakiya wannan hauluka yarhaquna surura fa amalka an ta za izama kau shi yau mu wata sana kan masura yace mahaifiyar ta haife ka faɗo kana kuka mutane ku duka suke goyi suna murna suna dariya an haife kai ku kazo kana kuka kike to ka je ka ina ba ka shawara ka je ka dai da aikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana na ran da ka mutu kai kana kai kana farin su kuma suna ta kuka shi wannan nasiya da wannan bawan Allah dan kwana ga wani malami shi ba da kima in dai maka nasiha wani malami da tsakko ta shi ma ya maka cewa ce ya khadimar ciki kan fasali ta dole a kan da ruburu ma fi ma fi kusuran fa akabal din suka wata kamar fada'ilaha fa anta bin nafs zadi da kudi din samu ita ya mishi jira kana ta kokarin tare abubuwan da zai gyara maka jiki ka gina kaza ka gina ka duk gyaran jiki ya abin da muke goyewa a duniya na duk gyaran jiki sai ce kai kana neman su ne wurin ka ci ba abin da asara za ka cikin wani abu da muke yi zuwa wannan neman duniya duk asara ka za duk ko miliyan ko cikin duniya na miliyan na ka samu asara ka za ka asara ka za ta. sun yi za su ɓata lokacin ka akan abu da ka san asara za ka za ka da tunani suna farka suna ba ka shawara ka koma ka gyara rayuwarka imani ka gyara shi tsakanin Allah da shi Allah da tawakkalin ba ita ka sani kai da rayuwa ne da zuciya kace mutum da rai ne kace mutum ba da gangan da rai ne kace mutum ba ga ka ba sai ce gawa ka da mutane hatta wanda suke mutu kuntanta suke kamar su goya ka yanzu gashi an zara ran amma ko suke su yarda da kai maza za su yarda da kai ike ai da rai kake mutum amma na kira ran ka su da ba mutum ba to da kai hankali an kwana kai kokari ka kalli rayuwarka ka kalli rayuwarka ka kalli rayuwarka da kyau ka ga a baya me ya kewa tsakaninka da Allah biyarka ga Allah da sa ya fi yawa ko kuwa saba wa Allah da sa mai yawa kuma ko da ka samu ya fi yawa biyarka ga Allah kada ka raina abin da kake wa Allah ko da kwaya ɗaya ne a shekara saboda haka kai kokari ka gyara a tsakaninka da Allah abin da yake maka na rayuwarka Allah da rahmat sai ya ce ma abin da yi na shi tsawon rayuwarka ta baya sai ya ce maka abin da za ka yi tsawon rayuwarka ta gaba idan ka tsaya ana ta faɗakar da kai ana ta nuna maka ana ta nuna ka kai kai ka dake to wallahi Allah ya tashi zai kama ka da zulubin abin da kai na rayuwarka ta baya da zulubin da za ka yi na rayuwarka ta gaba sannan ka tuna tsayuwarka gaban da Allah subhanahu wa ta'ala wani shi kai wani shiri kake nan in Allah ya yi da kai yanzu kiyama ta tsaya ta da kowa wani shiri kake wace amsa lokacin da ya canza mutum da za ka fi wannan ita ta sa wani malami ta ji alfubar ya Allah ji kanka ya ce wa wani mutum shekara kana yau a duniya sai mutum ya ce shekara ta fitin shekara fitin kana tafiya zuwa ga Allah ta kusa kaiwa ka kusa kaiwa shekara 60 kana tafiya ga Allah ka kusa kaiwa mutum sai ogai kawai sai ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ka san tafsirin ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle ma'anar ta lalle mu bayan Allah ne ne zuwa gare shi za mu koma sai ce shi kai ka tabbata kenan kai bawan Allah ne dole kuma iya da bawan Allah ne ka da kuma cewa za ka koma gare shi ka da za ka koma gare shi kike to ka sani lalle ilalla ka sani lalle yana da tare zai ce ka miƙe in kai ka tabbatar zai ce ka miƙe to duk wani aka ce miƙe ka bai ka za'a ko a kotu miƙe miƙe kai bayani za ka koma gare shi kai bawan ka bawan ka za ka koma gare shi zai ce ka miƙe to duk wanda kuma aka ce miƙe abin da zai yi na baya yi bayani tambayar su za a yi ba sai ce da haka ne maka nasiya tanadi amsar da za ka ba lokacin da Allah ya maka shirya wa amsar da za ka ba Allah idan ya miƙar da ke ya ki bayani mutum sai suka to yanzu da fita da ce alhamdulillah mu fita ka mutta mu sauki yi ƙoƙari ka gyara rayuwarka ka bin Allah da bin Allah da bin man duk zurfin da kake ganin kana da shi a baya kar kula da shi yi ƙoƙari yanzu abin da ya rage maka na rayuwa ko sakan ɗaya ne balle wata balle shekara balle kaza ka gyara tsakaninka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya fi maka gudu ki gaba ɗaya na rayuwa ko ka shekara amma in ka zace yanzu ka kai wannan yanayi ko da shekarar ka ashirin da ko tana ko kaza ko kaza ko da yanzu ba ka balaga ka ci gaba da sakaci ka ci gyara abin da rage na rayuwa ko da za ka yi shekara ɗari biyu ka ci gyara to Allah gaba ɗaya a ba a rayuwa ta sai kama ka da da wanda kai a baya da wanda za ka tsaba in har yanzu ana ta faɗa kai da ku ana ta faɗa da kai ka kasa fahimta ka kokari ka gyara abin da yake na rayuwarka don ka sake wallahi Allah zai kama kar abin da yake na ka na baya da kai ko da shekara nawa da wanda za ka yi nan ka fito a amma in ka gyara sai Allah ya bi maka abin da yake na baya da kuma a yace maka abin da za ka yi nan da ke mara halaba ma kai kuma Allah ce Allah mana muwafaka da mu da Allah ya samu cikin wanda za a faɗakar da su da ku faɗakarwa da ta daidai ɗauka rahmatu subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kai ne Allah ya sa alkhairi Allah ka tsaya gaba ta mu ta gaba Allah ta hamshe Allah kai ne al-ghafur ar-rahim Allah ta yafi mu Allah ta sa mu Allah ka sa aljanna ta dauke mu mu kuma rayuwar mu Allah ka sa ka inganta ko jirgin biya gare ka biya ga manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ka kaddar ajalin wani Allah ya sa magana ta karshe ta zama la'ila a Allah rahmat ya rahma wa marasa lafiya ciki a gida ko a ko a ina Allah ta subhanahu da ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka inganta rayuwa lafiya ƙara inganta ta sai da za su ƙarfin biyayya gare ka da manzon ka sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon ka Allah subhanahu wa ta'ala ka gani cewa da abin namu tsoron lamar madogaro lamar shi Allah ta baraka wa ta'ala na a kabari su za a kan wannan addini Allah muna roƙon ka inganta mana shi da mu da addini Allah ƙara inganta mana shi ka ba mu ƙarfin biyayya gare ka da biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallam da rahmatu ya amara ya ta, ka ƙara ɗaukaka mana wannan addini da mazuwa addini ka kare duk wanda yake da dama ka ba shi wata dama a cikin al'umma a kowane a duniya ga cewa bari amfani da damar da ka ba shi da duk irin dama da ke mace addini Allah ya irin Allah ke mace ka yawa ta mu addini da mutum wanda ka ba shi aka sun haka daga shi kuma ba abin da zai yi sai dai cutar da wannan addini gaba zuwa addini duk damar ko shi in ce wannan zai shiga Allah shi ya shi wannan ba zai shiga ba Allah kawo shi da mutum ba wannan magana rahmat kowace kai na ka an da kauna Allah muna roƙon ka albarka da kan fada da rayuwa ga mu nan Allah ka sa mata albarka kasuwanci Allah ka sa mata albarka a cikin Allah ka sa mata albarka siyasa da aikin gwamnati ko cikin bangarori Allah ta albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ilimin da addini ka ƙara ɗaukar ka kare shi ilimin na rayuwa don su yi Allah ka ce ka ƙara ɗaukar mu na su ka kare mana rahmatu ya amara ki ya rabbal alamin muna roƙon Allah subhanahu wataala saka bayan Allah ta bada gudunmawa musamman a wannan masallaci domin taimakon tafi da wannan masallaci Allah ya saka musu alkhairi Allah ya muku bukatar ta alkhairi duniya da lafiya Allah ya sa ya zama sanadin su zaku aljanna ta تقول يا يوم الدنيا فاجع رحمة الله يا رحمة الله سبحانه وتعالى إنه هو أرحم الراحمين عباد الله قد وصلنا على صلى خلق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك